بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين نارقون الله سبحانه وتعالى دي كرب أمنا كاوا وأن أيكم من الخيري ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu alhamis 12 ga watan zulqa'ada na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da 27 ga watan takwas na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafi a ka'idu shi'ati al'imamiyya al'ithnai shari'a. ko kuma a ka'idu shi'a al'ithnai al'ashariya za mu tashi a ta'aliki ko giya mun karanta irin ƙur'anin da suka ce suratul walaya wilaya wato sura ta shugabancin sayidina ali da wasicin da aka masa wanda aka zare surar gaba ɗaya cikin alkur'ani to mun karanta dai yanda ayoyin nasu suke dai maganganun nasu suke idan kuka lura sai su gutsuro ayan ƙur'ani kaɗan sai su jona to da ka karanta na ƙur'ani ne ka ji kawai ka samu natsuwa ma to a ta'alik wato shine comment wato ƙarin bayani mawallafi wannan littafi ya ce ma hadihil kalimat waɗanne irin kalmomi ne waɗannan almulafaka wato wanda aka mummurɗa su talfiƙar radi'an mummunan murɗawa min ba'adi alfazil ƙur'anil karim waɗansu sai a ɗauko lafuza na Alƙur'ani mai girma a jona wa maudu'uha da kuma huwa duk abin da suke nufi huwa al'amurin lade a ƙabba duk abin da ya dame su shine al'amarin da ya wato matsa musu ya dami wato manya-manyan shehunan shi'a wa huwa khallu kitaballahi min dalalatihim sai suka bar littafin Allah subhanahu wa ta'ala daga batansu waliza fahiyya tazkuru mas'alatal wasiyya suna ambaton wato al'amarin da suke gani baya cikin littafin Allah shine matsalan alwasiyatu li ali radiyallahu anhu bil imama shine wasiyan da aka yi wa sayidina ali da shugabanci wa taksiru sahabati da kuma kafurta dukkan sahaban manzon Allah sallallahu alaihi sallam Allah yarda da su li isyanihimul wasi wato saboda wai saba ma wannan wasiyar da aka yi wa sadaka al azim iz yaqul mai littafi yace Allah ubangiji ya gaskiya a yayin da yace kul ka gaya ma mutanen duniya ya Muhammad haddasu yan shi'a tunda sun zo yanzu la inistama'atil insu wal jinnu da mutane gaba ɗaya za su haɗu wal jinnu da aljanu ala an yatu bi misli hadha al akan su kirkiro ko kuma su kawo irin wannan ƙur'ani ce har abadan abada laya a tuna bi mislihi ba za su zo da kwatankwacin alƙur'ani ba walau kana ba'aduhum li ba'adin zahira ko da shashinsu suna taimaka wa shashi suna ƙarfafa shashi ba za su iya ba wannan aya ita ce ta tamanin da 88 a suratul isra to Allah tun kafin a yi shi'a da malamansu Allah maɗaukakin sarki ya yi challenging ɗinsu larabawa ƙwararru a larabci ma wanda aka saukar da ƙur'anin ma a harcinsu Allah ya neme su su kaɗai su kawo irin shi suka kasa Allah ce to su nemi taimakon aljanu mana su haɗa kai da aljanu su taimaka musu Allah har abada la ya atuna bi mislihi ba za su kawo kwatankwacin wannan alkur'anin ba ko da shashin su zai karfafa shashi ai ta mitin babu har yau to kwanan nan ne za a ce an kawo wani larabci menene zamanin dama da kwarewar larabci ma ya wuce lokacin da ake challenging asalin masu wasa da harshen larabcin sun kasa sai yanzu wani da ma ba zai ma iya larabcin ba za ka samu wai shine zai ce wai ya abin na ya kirkiro waɗansu surori wa min habari da ku ji daga kirkire-kirkirensu da suka yi akwai maftarahul kulainiyu wanda kulainiyunsu ya kirkiro wai an jabir ya karɓo hadisi daga jabir irin hadisansu fa ce kala wai jabirun ya ce nazala jibrilu alaihi salam jibrilu ga yanda ya saukar da hazihil ayatu ala muhammad wato wannan ayan da jibrilu ya saukar wa annabi muhammad da za mu karanta yanzu asalin ayan in ji shi hakaza ga yanda take mun sa a suratul baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi sai suka ce to asalin yanda ayan take wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin wai in kuna shakkan abinda muka saukarwa bawan mu annabi Muhammadu sallallahu game da shugabancin sayyidina Ali to fa'atu bi suratin min mislihi ku kawo ta sura makamanciyarta to taya ma za a yi yawa to ku kawo ta sura makamanciyarta ku kunci abin da aka saukar wa ali na shugabanci kuma kunci a kawo sura makamanciyanta za ka ga a hankalce ma bai ma yi ba joni bai yi ba domin Allah yana challenging kafirai in suna shakkan wannan ƙur'anin cewa ba daga Allah bane. larabcin Muhammadu ne su kawo sura mana irin wanda Muhammadu ya kawo ta ya za a yi suna laraba Muhammadu ya kawo abin da ya gagari larabawa in dai shi ya tsara su kawo mana to kun cewa in kuna shakkan abinda muka saukarwa annabi Muhammadu game da na Ali to kuma kunce ku kawo sura irinta kuma ku gane ba logically a hankalce dai abun ma bai yi ba guda ba ma jin larabcin ma fassarar ma da aka fassara sai kaji ba ta wa zauna bane kawai to bawanmu to kuma fi ali waftara ya sake kirkiro wata ƙaryar ya ce an abi ja'afar alaihi salam ƙala hakaza nazalat hadhihi aya wannan ayan mun san walau annahum fa'alu ma yu'azuna lakana khairan lahum ko sai suka ce walau annahum da mutane za su aikata su bi abinda ake musu wa'azi da shi din nan to da ya fi musu alheri to ya suka ce wai fi aliyin walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da mutane sun aiwatar da abin da ake musu wa'azi game da sayidina ali to da ya fi musu alheri wane wa'azi ake mana game da sayidina ali ina fata an gane mu ai wa'azin da ake mana mu bi Allah kar mu yi shirka da shi ne da mun bi abin da Allah ya saukar mana na mu bi shi mu ji tsoron shi da ya fi mana alheri akan mu sake Allah mu kama shirme to komai idan aka yi district din shi akan sayidina Ali to ina asalin tauhidin menene shi haƙƙin Allah da za a nema da gare shi waftara ya sake kirkiro wata kirkirar yace an karba hadisi daga Abi Abdullahi alaihi salam fi ƙaunin lahi azza wa jalla a inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa mun san can wa mai yuti illaha wa rasulahu faƙad faza fauzan aziman duk wanda yawa Allah da manzansa biyayya ya rabauta rabo mai girma gobe ƙiyama ko ba haka ba amma haisu suka ƙara wa mai yuti illaha wa rasulahu wai wanda wa Allah da manzansa biyayya fi wilayati aliyin wajen shugabancin aliyu wa wilayatul a'immati min ba'dihi da shugabancin limamansa da za su zo bayan sayyidina ali to faqad faza fawzan aziman yayi rabauta rabo mai girman gaske sai ka ji ma salsalan ayan da zaƙin ayan da ta ma babu da aka ƙara wannan sai ka ji wani irin gargada saboda maganan mutum ta ban maganan Allah kwata-kwata ta yi nesa da maganan mai mutum hmm? ya ce wai haka ta sauka ayar ka duba usulul kafi nasu haka tarar mujalladi na ɗaya shafi na 312 da suka rubuta waftara ya sake kirkiro kuma wata kirkirar ya ce an karɓo an abdullahi ibn sinan an abi abdullahi alaihi salam fi ƙaulihi walaƙad hidina ila adama ko min ƙablu fanasiya muka sani ya ce da mu yi alkawari da annabi adam can kafin mu sanya shi aljanna bayan mu sanya shi aljanna muka masa alkawari cewa kar ya ci 'ya'yan itacen nan fanasiya zai manta wannan alkawarin namu ya bi shi iblis shi ya ci daga wannan dan itacen to wai shine he suka ce ga wannan layin gaba ɗaya wai an cire shi wai asalin ayin ita ce a ahidna ila adama min qablu kalimatin fi muhammadin wa aliyin wa fatimata wal hasan wal husain wal a'immatu alaihimus salam min zurriyati eh eh ku duba Allah ne zai ce alaihimus salam alaihimus salam ina fata ana ki ga mu hatta annabi in Allah ya kira shi a Qur'ani bayan da ke ce sallallahu alaihi wasallam wai hakika mun yi alkawari ga annabi Adamu min qablu can tun kafin halittansa alkawarin waɗansu kalmomi game da muhammadu da aliyu da fadimatu da hassan da hussein wal'a'immatu da limamai alaihimus salam aminci Allah tabbata a gare shi min zurriyatihim daga zurriyarsu amma fanasiya sai annabi adam ya manta da wannan alkawari annabi adam kafin kafin a san hasan da husaini da sayyidina ali da annabi tazara da to menene aka gama annabi adam game da eh, aliyu da ya manta hmm? waftara ya sake kirkiro wata ƙaryar kuma ya ce an abi wancan ku duba shi ma eh, usulul kafi wannan fa usulul kafin nan shine kamar sahihul bukhari a wajen ahalus sunna in kaji sun kira wannan littafi na'am a ah, na ce usulul kafin nan wajen shi'a yanda suke kaman yadda muke takama da sayul buhari idan aka ce maka hadisi daga sayul buhari ne kayi saranda to haka in ka ji sun tabo maka usulul kafin nan an kure an kure kawai ina fata an gane ko yawa suka sake kirkira wata ƙaryan an abi abdullahi alaihi salam fi qaulillahi azza wa jalla fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin ko yawa sai suka ce wai fasata'lamuna man huwa fi mubinin ya ma'asharal mukazzibina ya ku taron maƙaryata haisu anba'atukum risalata rabbi yayin da na ba ku labarin saƙon ubangiji na fi wilayati aliyin game da shugabancin aliyu alaihi salam a'immatu min ba'adihi da limaman da za su zo bayansa za ku san ya makaryatan da suka karyata wannan eh, shugabancin sayidina ali za ku sani da shi sayidina ali da kuɗin nan man huwa fi dalalin mubin suwaye cikin za ku san suwaye akan bata mabayyaniya a gobe kiyama mabiya sayidina ali da limamai goma sha biyu din nan ko kuɗin nan da kuka bi sayidina abubakar da umar da usman eh to gobe kiyama za ku san suwaye akan bata mabayyaniya yan shi'a ne ko ahlus sunna kawai abinda suka ce suke so su ce kenan ina fata an ya ku ahlus sunna kawai kenan wanda ba ku yadda da shugabancin limamai goma sha biyu din nan ba za ku sani ko ahlus sunna da su yan shi'a mabiyan waɗancan ɗin su wane ne akan bata mabayyaniya gobe kiyama wai haka aka saukar da ayan amma sabai suka ciccire waɗannan ɗin duka waftara ya sake ƙirƙiran wata ƙaryar ya ce an ahmad ibn muhammad ibn abi nasirin ƙala da fa'a ilayya abul hassan alaihi salamu mushafan hmm? in ji ahmad binu um, yake labartawa an abin nasir ya ce abun nasir ne ya ce wai da fa'ilayya abul hassan alaihi salam mushafan wai abul hassan sayidina ali wai sayidina ali ya bani alkur'ani mushaf alkur'ani wa kala amma sai aliyu din ya ce mun sayidina ali ya ce mun latan zurfihi karka bude ka leka abin da ke ciki fafatahatuhu wa qara'atu fihi ni kuma he na bude na karanta kaga shi ma a ce mai saba ma mara da'a ne <laughs> ina fata an gane ko wara da'a ne ya kamata kar ma amince da maganansa tunda kai mai da'a ga limamin ka sayyidina ali eh, ya baka ya ce ga wannan ka rike kar ka bude bayan ka bude ma ka saba ka kara karantawa kaimacin amana ne to yace ni kuma fafatatuhu la tanzur fa yace kar ka duba ciki ya ce he na duba na bude bugu da ƙari na karanta laifi uku wai da ya karanta ɗin he ya ga lam ya kunin lazina kafaru min ahalil kitabi wal mushriki na munfaki na hatta ta tiya umul bayyana ya ce fawajattu sai na samu a cikin ƙur'anin da sayidi ali ya bani wato original ɗin kenan ina fata an gane sai ya ga ashe akwai ƙarin fawajattu fihi isma sab'ina rajula sai na samu a cikin lam yakunil lazina kafaru dinnan sai na samu akwai sunan mutane saba'in min ƙuraishin daga quraishawa da sunayensu da sunayen iyayensu wane bin fulan wane wane bin wane wane wane bin wane wane wane sai da aka jiro sunayen shawa da iyayensu mutum saba'in kala ya ce faba asa ilayya sai can an jima sai sai dina alidehe ya tura da Allah ya aiko a bashi wannan ƙur'anin da na ce ya riƙe mu ibas ilayya bil musaf turo mu wannan littafin aiko mu wannan littafin da na baka na ce karka leƙa kai kuma shi kuma ya me ya leƙa ya buɗe ya karanta wai a face ne kawai ya ga wannan to sai ya ga ashe akwai suna dan Allah da wani irin ƙur'ani ne wani ya kashe wayan nan mana na fata duk wanda zai shiga nan nan mun sa speaker a waje ga wajen rumfan nan akwai tabarmi akwai menene akwai laspika duk ana jin karatun nan ga mai waya sai ya zauna a wajen daga nan in ta kada sai ya yi ta bishiyoyin nan ya amsa don Allah masallaci ka ai daga kafin ka fito an ce Allahu an sanar da kai Allah ya fi duk abin da za kai ka bashi Allahu akbar already an nuna maka Allah shi ne mafi girma Allah shi ne mafi ka ajiye komai ka yi dropping komai ka zo masallaci kuma duk ruku'i duk movement da zamu sai an maimaita maka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko ba haka ba to wai da ya to don Allah da yanzu wannan ƙur'anin da suke faɗa mu haddace shi mu ce za mu yi sallan tarawihi sai ka kirgo sunan mutane saba'in da sunan iyayensu Allahu akbar Aliyu bin Abi Talib Usman bin Affan Abubakar bin Sadiq Umar bin Al-Khattab ana kirga har saba'in su mana mai sunayen ina fata an gane ina jin kafin mu sauke ƙur'anin nan da su suke faɗa a tarawihi ko ta hajjuti ta ina jin sai mu yi ta karanta izu goma goma a rana ɗaya domin suka ce kusan ƙur'anin 70% ɗin shi abubuwan da aka zare aka zubar babu fanin cikin wannan ƙur'ani to da an mai da nasu ɗin nan kan sai ka yi ta karanta maganganun wani kawai to a listin maka sunaye saba'in sunan mutum da sunan baban shi su maka me ko abila hab da aka ambata ba a ce binuwa ne ba tabbar da abila habin kawai tabba wa mar'atuhu din ma ba a ce bintu kaza ba amma lasal hada bi kai aka ce to da qur'ani fa ba zai haddatu ba ba zai haddatu ba ina ubangiji sa dace na'am sai mu zo waftara ko sai mu zo wa kala la mun gama wannan yawa ku duba wannan na hudun usulul kafi shi ma ya kamata da fila akari la'akari da wannan ma sai a cire saboda babban limami ko da aka ce ku masa ɗa'a ya ce kar ka duba ka duba ka buɗe har ka karanta sannan ka mayar sannan ka zo ka bayyana wa mutane kuma abinda ka karanta a ciki su sani kai da aka baka amana na fata an gane kun ga in ka duba abun logically ma wannan ya kamata ma a rufe shi tun lokaci kar ma a ruwaito wannan don bai da amana kuma kar a sake karban maganan shi saboda sahihul bukhari duk wanda aka same shi da tuhuman ha'inci ko ƙarya malaman hadisi ba sa taɓa karɓar magana ya ce daga manzo Allah a karɓa ba a karɓa domin eh, bai da amana domin akwai conditions da sharuɗa kafin a karɓi ruwayanka na hadisi a karɓa a ce an yarda da shi akwai conditions ku duba ko abubuwa ƙanana na zubar da mutunci kana sharrake a hanya ma ba za a karɓi ruwayanka ba ba a karɓa a ganka a gamjigiyar kana tsaye kana cin masara malaman hadisi ba sa kuma idan suka tabbata ku yana respecting hula da sa hula suna ganin mara hula bai ba sa zubar da mutunci ne to ba sa taɓa riwayan hadisi a wannan society ɗin da suke respecting mai sa hula ba sa ruwaito daga mara sa hula sai mai sa hula domin shi ne wato suke ganin abin zubar da mutunci ma baya mabari ina fata an gane ko abin da zai zubar mai da mutunci ma baya yin shi to zuba a hula a cikin society din ana respected inta aka ga ba sa taɓa ruwaito hadisi misali idan suka zo suka suka tarar da abinda society ɗinku suke girmama shi a matsayin mutunci to za su duba menene society ɗinku suke respecting din shi in kai shi cewa lalle kai mai mutunci ne to za su yi studying in sun ga ka yi saɓanin haka ba za su ma karɓi labarinka ba haka masu hadisai suka sanya waɗannan conditions ɗin da sharuɗa don su tace hadisi ya zamanto daga nagartaccen mutum mai mutunci suke karɓa domin shine suke sa rai ba zai taɓa yi wa annabi ƙarya ba ina fata an gane ba sa karɓar daga ƙasa-ƙasa sai na sama da ake kallon shi mai mutunci amma shugaba ya ce kar ka leƙa ka leƙa kuma ka fito da shi ka ga jama'a ga abin da ka gani kuma shugabanka ne alaihi salam kuma kuka ce masa ya ce karka duba sai kai ka leƙa ko bai maka izini ba kuma ka fallasa duniya abinda ka leƙa ina fata an gane mu a ruwaito hadisi na sunna wannan condemn ne A taɓa sarban hadisin su na? eh eh hula fa ku ji grand kadi ne

in ba ka saula ba da ba za ka yi wuce gaba a bi ka sallah ba nan society mu na hausa ba ba za ka bi abin nan ba ko saunga ba za a jawo ka ba ka daulawa ya ba ka martaban tsaya abin nan <laughs> ina fata gan nan nan da eh, na taba ga muku wannan ina jin wannan ne na uku ma in na faɗa nan wajen akwai wani ta form one office din nan makarantar form nan na mata ina akwai wani masallaci babba a wajen a angon sarki nan to tara mun nan fita ta eh, mun je lecture an gaice mu lecture wajen mata haka da makamantar to irin wanda suke organizing lecture su menene an gama muna sauri za mu je mu yi sallan azhar a wajen sai muka samu imam ya idar yana zaune yana fuskantar jama'a haka yanda sunna ta nuna shikenan muka yi alwala to cikin wanda a organizers din kawai aka nace wani ya wuce mana sallah na tsaya a baya daga ci an tada sallah za a fara heli mace kai kai mara hulan nan da yake sallah ko a bashi hula ko ya koma baya ina fata an gane sai aka sai aka dan tsaye da sallah ina fata an gane ko a bashi hula ko ya koma baya mai hula ya zo yayi yawa sai muka ce to Allah saka da alheri malam sai na dan wuce gaba haka kasan yan kemara yan organizer saka yan waɗansu haka an dai sa dogon riga irin na yanzu ta sa sati kai ba komai to haka aka yi sallah aka tafi to kaga shi ma wannan ai darasi ne darasi ne respecting culture yana da mutunci kamar inda na sha gaya muku wallahi mun yi karatu a waje din nan mun yi tafiye-tafiye a ƙasashe daban-daban haka to duk inda ka je sai an yi roshin kayanmu in nan jamfa wannan dogon riga da hula duk student na duniya na kasashe ina ga muku sai sun zo su ce mana da Allah wannan ya za su su samu su ma set kayan mutanenmu ne kai na arewa nan hulan nan da jamfa wallahi muna students na yan rasha ne yan abu na asian countries ne turawa su menene kowa za ka ga a cikin kwa yana ɗan sa kayansu na culture haka amma za ka ga ana roshin na 'yan najeriya ɗan najeriya kuma na nan arewa eh Allah saka muku da alheri a lokacin mu ci a ah, wannan ai 100 dola ne ke haɗa wannan ka san su in za su tambaya ka su ce dala nawa dala nawa ce ka wannan set din mi'a dolar mi'a kan eh, su da hesu ɗan. Eh, haɗo su set set set set set set set da hulunan da huluna a karya a zo a bada kawai a a babba su ƙarshe ma mutu ya fito a ciki suna da ban sha'awa amma muni ban taɓa ga mutum mai saurin yadda nashi al'adan irin mu 'yan arewa innan ni ban taɓa magani ba ne kawai wuya ya zubar da nashi ya aro na wani wallahi haji dinan nan fa idan aka je mu al'adar fa in kuna tafiya in ka da matanka kuna can gaba ku masu matan su matan suna biye da ku su kuma al'adan su fararen in kuna tafiya ku uku wannan hannunta a haka a sarkafe da hannun mijinta wannan ma haka wannan ma haka ana tafiya a haka mu ma haika je hai a cewa za a yi wannan Ka ga mutum gingirgin haka shi ma wai wai ko kyau ko kyau ta sarkace shi ta nan ta rufe ta turo hannunta ita mai za ta rike malum ya rufe to shi kullum bai son ya tallata nashi kolcom shi yana so in ya shiga waɗansu hayyar narke shi ya bi su ai ya kamata haɗuwa ce ta duk duniya aya ce ce o oh, ikon Allah mun ka yan Najeriya su kuma abun mamaki culture din su namiji na can gaba matan ne take bin shi da dan tazara shi bai son a faɗi nashi mu kuma mun da ce o oh, la fararin nan duk inda yake matan shi a makale da hannun shi shi ma a ba mu sun faɗi namu mun faɗi nasu a'a shi hayya narki mu yanzu al'ada mu in kaɗan sai wani abu haka hai kaɗan samu waje kaɗan zauna ka keɓance ka sha ko ka cinye in ka gama ka tashi su kuma ana tafiya ana ci tumu ma yaka samu namu ɗin yana tafiya yana ci shi ya ga haka ake a duk farare da yake yawanci su suka fi mu yawa to shi bai sun a ci oh mutanen nan su 'yan najeriya wala duk abinda suka saya za ka ga sun killace sun koma gefe sun ci sun gama sun jefar su tashi su kuma mun koyi su ma sun ga wata aya sun ga wani irin daraci na kwarson waɗansu a'a su su nemi da sauri da sauri su jefar da nasu su mai ka ga mutu ya sai ice cream yana yana tafiya sannu ba ya ce na ya yaro sannu yaro kawai farare sun yi shi har ya jefar da nashi haka kake tarar da mu ka kake tarar da mu kamai Allah ubangi ya rufa asiri sai mu je nan eh, waftara ko ya sake kirkiran ƙarya shi kulaini din nan cewa ani abil hasan alaihi salam ya ce walayatul aliyin alaihi salam shugabancin sayidina ali alaihi salam maktubatun rubutacce ne fi jami'i suhufil anbiya'i cikin dukkan littattafan da Allah ya saukar wa annaban da suka shuɗe walan ya rasulan Allah bai taɓa aiko da wani manzo a nan doron ƙasa ba illa bi nubuwati muhammadin face sai Allah ya ce ma wancan annabin akwai fa wani annabin da zai zo mai suna muhammadu sallallahu alaihi wasallam da abin wasicinsa mai nane? wasicinsa wacicinsa. Eh? Wasi ci dai abun wasicinsa ko ali ina fata an gane wai duk annabawan da suka zo tun zamanin annabi adam kafin ma annabi muhammadu ya zo duk littattafai da saƙon da allah ya aiko musu ya aiko musu da cewa da zuwan annabi da wasiyin annabi sayidina ali shine wanda aka masa wasiyi kai tsaye bayan Muhammadu annabi muhammadu sai shi wai duk littattafan annabawan farko da manzannin farko ba wanda allah ya aiko nan doron ƙasa annabi ne ko manzo ne face sai da aka nusantar da shi cewa akwai wasiyin annabi da zai zo nan gaba shine sayyidina ali ina abun ma yafi karfi ma ya tsaya a qur'ani ma ashe hatta suhufil yawa ta san dalili to dalili kai an ce zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum an ce an buga misali da sahaban manzon Allah yace yadda ka su rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan min minallahi wa ridwanan simahum fi wujuh min athari sujud zalika mathaluhum fi at-taurati wa mathaluhum fil injili sabon manzan Allah ya kamata su ma to a nuna su waɗannan shi sayyidina Ali ya zarce a taura da injila tun zamanin ma littattafan farko duk annabin da aka aiko ma amma sa bayanin akwai wani annabi da zai zo muhammadu ƙarshen zamani kuma da wasiyinsa dina ali ka duba usulul kafi ɗin waftarau suka ƙara ƙirƙiran cewa annan laha ƙala inda Allah yake ce a cikin suratul insan ko hal'ata alal no uh, la uksimu bi yawmil qiyama wa la uksimu bin nafsin lawama yawa can inda Allah maɗaukakin sarki ce falata eh, eh, eh, la tuharrik bihi lisanaka lita inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana sai suka ce a'a wannan ayan ga yanda take inna aliyan jama'ahu wa qur'anahu inna alaina jam'ahu wa qur'ana suka ce a ba alaina bane sahabai ne suka yi bistotin wannan wajen inna aliyan jama'a jam'ahu wa ƙur'anahu sannan fa'iza ƙara'ahu fattabi'u ƙur'anahu wai lalle aliyu ne ya tara wannan alƙur'an muka tara masa wannan alƙur'ani jama'ahu ko wa ƙur'anahu sayidina ali ne aka tara wannan ƙur'anin a kirjinsa da karanta shi saboda haka fa'iza qara'ahu idan sayidina ali yana karanta shi to fattabi'u qur'anahu ku bi nashi shi qur'anin da yake karanta shine original banda wannan kusa Allah ce fa'iza qara'anahu fattabi' qur'anahu to ana so a nuna ba jibrilu bane yake karanta shi dina ali ne ake nufi domin jibrilu ne mai karanta shi ga annabi shi kuma annabi yana receiving to ku duba yanda suka dan canja wannan kalmomi wa qala ayatuhum akwai wani aya ayatu ayatuhum ayatul lahi shi yasa suke ce ayatuhum dai yawa annuri at-tubrusi shi ma fa muftariyan ala ibnu mas'ud ya kirkiri ƙarya ya danganta shi ga abdullahi dan mas'ud wa iyazu billah radiyallahu anhu da yake shine abdullahi bin mas'ud shine annabi ko ya masa addu'a na musamman na ce Allah ya sanar da shi qur'ani da iya fassaran qur'ani to yanzu kuma sun danganta wannan ƙaryan zuwa gare shi domin ka danganta abu ga wanda ka san dama fannin shi ne ai an fi karɓan shi ko ba haka ba yawwa yace yurwa an ibn mas'udin wai an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud annahu cewa shi din nan ankara wai abdullahi dan mas'ud ya musanta kaunul fatihati wal mu'awwizataini min alquran wai fatiha da falaki da nasi ba asali ba ba na qur'ani ba sa qur'ani wai ibnu mas'ud shi karan kanshi masanin alqur'anin mahaddaji wanda annabi ya masa addu'a musamman ya yi denying ya musanta cewa fatiha da falaki da nafi ba daga ƙur'ani suke ba ba ƙur'ani ba ne hmm. kun ga muhimmancinsu ga mutum ko wajen neman tsari wajen neman kariya ku duba fatiha sab'an min al-masani wal qur'anil azim sai suka dauki wannan importance abun nan na neman tsarin nan suka ce asali kwata kwata waɗannan ma ba sa cikin ƙur'anin da aka saukar kirkiro su aka yi kawai sahabai suka yi attachin ɗinsu amma idan sahabai ne suka kirkiro ai ya fi nasu ma daɗi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma suna karanta shi to da Allah da ka karanta wannan da kace walaqad ahidna ila adama min qablu kalimatin fi muhammadin wa aliyin wa fatimata wal hasan wal Husaini, wal a'immati alayhimus salatu wassalamu min zurriyatihim fanasiya ta Allah wani yaji dadi ma <laughs> ka fara lissafa sunaye to ashe su in ma kirkiran ne nasu yafi dadi sun fi ma wannan iya larabci kenan to ballantana ma hasha lillah wal iyazu billah ba haka bane Allah rufa asiri ifa gajiya nake in ina karanta shi wallahi unga lokaci yana kin tafiya wallahi unga lokaci ya ki tafiya wallahi amma tunda mun kimo shi ka san abin da ba na Allah ba ne ba manzon Allah ya faɗa ba ba wata magana ba ce har ila da aka gina ta kan littafin Allah da manzonsa ka gani littafin Allah in kana karanta shi ko kana karanta hadisan manzan Allah ko kana karanta maganganun malaman da suka gina maganarsu akan littafin da magana, haka ji ya fi daɗi wallahi tun ɗazu yana ɗan duba lokacin bai yi ba ne ga bai kamar wanda muka zo karanta shi lokacin ma bai gudu eh, an kira sallan an <laughs> ta tawa ana kiran sallah za mu naɗe shi mu na fila biyu ma a gida ko fahimta da wuturi <laughs> Allah muje muje waƙalar kashani ko akwai ni hamshakin malaminsu mai suna kashani ina fata an gane Ya ce al-mustafadu abin abinda za a iya amfana da shi min jami'i hadihil al-akhbar daga dukkan waɗannan labarai riwayoyin nan da suka zo an abi abdullahi an abi abdul an kaza kaza din nan abinda in aka tara shi abinda za a amfana daga gare su wa ghairiha da waɗansu su minar riwayat daga waɗansu riwayoyi ma da suka zo min tariki ahlil baiti alaihi musallam ainun kenan akwai riwayoyi da yawa da suka zo ta hanyar ahlul baiti in shel suke so su bamu abun in summary cewa innal qur'ana riwayoyin nan suna so su tabbatar mana da cewa yawa ba kama a garwa shi ne da Allah eh a za mu iya karasa wannan portion insha Allah wai abinda kawai waɗannan riwayoyin gaba ɗaya a takaicen takaicen abinda za mu amfana daga gare su shine innal qur'ana alladhi baina azhurina wannan alƙur'anin da yake tsakaninmu a yanzu laisa bi tamamihi ba a cike yake bane ba a yanda yake bane kama unzila ala muhammadi ba a yanda aka saukar wa annabi muhammadu bane yake bal minhu ma huwa khilafu ma anzalallah daga cikin wannan ƙur'ani akwai da yawa wanda ya saba wa yanda Allah ya saukar da shi akwai abubuwan da suka saba wa maganganun Allah wa minhu ma huwa mughayyarun muharrafun daga ciki akwai abun da aka jirkita aka hautsina shi wa innahu qad huzifa anhu ashiya'un kathiratun daga cikin wannan Alkur'ani namu akwai abubuwa da yawa da aka shafe misali ismu aliyin fi kathirin min almawadi an shafe sunan sayyidina ali a wurare da yawa wa ha lafzu ali muhammadin ghairu marra akwai lafazin alu muhammad shi ma an share shi da yawa wa min ha asma'ul munafiqina fi mawadi'iha a ciki akwai sunayen munafikai an shashare su Su waye munafikan wai yawa da su Umar da su Usman da manya-manyan sahabai da suka yi combine abun nan force suka tunkuɗe sayidina Ali suka hana shi ya zama to shine khalifan farko to in ka ji wai an ciccire su daiwa da yake wai ƙur'anin zai tona asirin sai ku suka zazzare ina fata an gane ko wa minha zalik da waɗansu abubuwa da yawa wa annahu sannan suna tabbatar mana wannan ƙur'anin wai laisa aidan ala tartibil mardiyi wato ba a yi arrangin ɗin shi kamar yadda Allah da manzansa suka yarda ba suke suka so ba ba haka aka jera shi ba laisa ala tartibil mardi inda Allah wa inda rasulihi ba a jera shi ba jeranta wanda ta yarda da Allah da manzansa tunda bible an dakushe shi an jirkita shi da su a taura suna so su nuna shi ma wannan haka ne nan kuma ƙarya ne wa qala khumaini akwai khumaini ce. na hannu ladaina fil ƙur'ani Khumaini ya ce mu a wajenmu a ƙur'anin da yake wajenmu akwai suratul munafiqun akwai suratul munafiqun amma wa laisa inda na suratul kafirun duba wai a ƙur'ani na asali da yake hannunsu babu suratul wai suna su ɗin suratul munafiquna ne kawai yake ana original din amma a namu akwai suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun yace babu wannan asali a qur'ani da yake kafirai yake tabawa su kuma suratul munafiquna in can da yake sahabbai suke nufi su makafiruna da yake su nasu ne wai asali a nasu babu suratul kafirun sai munafiqun so suratul munafiquna anan a kafiruna da yake cikin wannan fabricating din shi akai aka kirkiro aka sa amma ba daga Allah ba Allah bai saukar da suratul kafir wa inda ma su ila yayin aka tambayi kumaini an sababi adami zikri ismi aliyin akramaka Allahu in mabiyansa suka ce me hana me dalilin da ya sa wannan qur'anin aka ki ambatan sunayen ali fil qur'ani wan nafsu alaihi bil imama sannan ya sa qur'anin bai yi magana specifically game da shugabancin sayyidina ali ba ajaba sai ya bada amsa yace innan nabiyya lalle shi annabi ahjama ala ani turuqi ila imama wai ba wani abu bane yasa ya sa ya wani abu ya yi magana akan shugabancin sayyidina ali fil a wannan qur'anin li khashyatihi wai domin annabi yana tsoro ne an yusaba al-qur'anu min ba'dihi bit tahrif kar ƙur'anin a jinkirta shi ba a jirkita shi bayan ya rasu ku duba kuma ku duba Allah rufa asiri sai mu karasa wannan portion din sai mu tashi a tambaya ta ta'liqun muhimmu mala yace ga wani ɗan ƙarin bayani mai muhimmanci fin nususi sabiqati idan muka karanta maganganun da suka wuce shahadatun suna wato tana tabbatar mana da shaidan da malaman shi'a suke tabbatarwa ala annahu laysa li amri a'immatihim wato babu wani abin da ya jibinci al'amuran limamansu wala wasiyatu ali babu wasiyan ali radiyallahu anhu duk waɗannan abubuwa idan muka lura za ka ga su suna ba da himma da concentration akan abin da ya dame su ba a ambaci su ba ba a ambaci sayidina ali ba ba a ambaci wasicin da aka yi na shugabancin sayidina ali ba wa hada yansufu bunyanahum to idan suka ga suka yi shuru akan wannan a ce ƙur'anin a to z bai yi magana akan shugabancin sayidina ali ba bai magana akan limaman su goma sha biyu ba to suna ganin fa gaskiya ginin su ya ya rikito min qawaid daga tushe falam yakun saboda haka me za su yi to avoid wannan ba wani abun da ya rage amama shuyukhi shi mazhabi shi'i ko a gaban mazhaban limaman shi'a ba su da wani min maslakin mafita sai dai mafitan shine illal qawla bi tahrifil qur'an idan suka kullo da cewa qur'anin nan jirkitacce ne wa nafsuhu kuma an tawaye shi wa ziyadatuhu an ƙara abunda babu a ciki to kaga wannan za su samu daman su lizimta wa awamihim mabiyansu bi hadha al-i'tiqad idan suka cusa musu mabiyansu wannan aqidan cewa alqur'anin nan fa an tawaye shi akwai abubuwan da aka zare da yawa in ka yadda da wannan for the first step ka yadda ƙur'anin an jirkita shi an zubar da wani abu ka yadda kuma an yi ƙare-ƙare to idan ka yadda da wannan a farkon mataki to nan gaba inda wani zai tambaye su ta ya ba mu ga shugabancin sayidina ali ba za su ce yana daga cikin abun da aka cire dama ka yi imani da an cire din shi kenan sun samu hanyar da za su iya ba mabiyansu mai hujja da fatawa wali hada shahida imamuhumul majlisi shi yasa wani limamin su majlisi ya ba da shaida ya tabbatar kama sabaka kamar yadda ya wuce a can baya anna akhbara tahrifil qur'an labarun da suka tabbatar da jirkita alkur'ani indahum a wajensu la taqillu an akhbaril imamati ba su wuce labarin shugabancin sayyidina ali ba wa annahu idza lam yathbutu at-tahrif idan ba a tabbatar da cewa qur'anin a jirkita yake ba to kaga ba za su iya tabbatar da shugabancin sayyidina ali so idan kai da qur'anin nan misali an jirkita shi an rage to kaman ka tabbatar da ƙur'anin kenan ya tabbatar da shugabancin sayidina ali amma in baka yadda da cewa ƙur'anin nan ba a jirkita shi ba ba a tawaye shi ba to babu ambaton shugabancin sayidina ali kenan a ciki babu ambaton limamansu a ciki to kaga ba su da hujja to shi yasa suka bullo da wannan za su rika daukan ka step by step ka yadda da wannan alkur'anin asalin shi ma ba muhammadu za a saukara ba ali ne eh na imani ka yadda da sahabai dukkansu sun kafurce bayan mutuwan annabi eh to suwa suka yi compiling qur'ani usman ne yaushe ya compiling din shi bayan mutuwan annabi kuma da ka yadda ta duk sun kafurce eh sai zuwa ya compiling alqur'ani kenan kafuri kuma ku gane yadda yawa yadda suke ɗaukan mutane step by step mabiyansu ina fa Allah ubangiji rufa mana asiri wala butu ghayruha min aqaidihi aqaidihim shi'a babu wani abin da zai tabbata na aƙidun shi'a idan har baka yadda da cewa qur'ani ba a jirkita shi ba amma in ka yadda qur'ani an jirkita shi ka yadda kuma an share wani abu to tabbas zaka yadda da aƙidan shi'a cewa idan aka ga babu kaza nasu din nan to yana cikin abin da aka cire din kenan وقد أصاب المجلسي فالتحريف لم يقع babu inda aka jirkita alkur'ani wa mas'alatul imamati lam tasbut mas'alar limancin sayyidina ali bai tabbata a qur'ani ba war raj'atu kadhalik haka na cewa limamin su in ya mutu yana iya dawowa kamar yadda annabi isa kristoci suke cewa ya mutu kuma yana dawowa a duk eh, ranar isa isa abin nan ko yawa yaushe yake dawowa kai ran juma'a ko to good friday fashi ba an ce ya tashi kwana uku ba ok ok ok monday ya hau sama to su ma suna da imanin limamin su in ya mutu yana iya dawo limamin su shine arraja'atu wa hamin man harafa bihi shi al-mazhab shi'i da waɗansu abubuwa da yawa wanda shehunan shi'a suka karkatar da shi wa sadaqallahu alazim Allah ubangiji yayi gaskiya inda yace wa ma kana hadal qur'anu wannan qur'ani yafi karfi a ce an yuftara kirkiran shi aka yi min dunillahi a ce wani Allah ne ya kirkire shi ƙarya ne walakin sai dai tasdiqan ladhi bayna yadayhi qur'ani nan mai gaskata littattafai da tarihin annaban da suka shuɗe wa tafsilal kitabe littafi ne mai rarrabe komai ya fayyace shi larai ba fihi kuma min rabbil alamina babu tantama babu kokonta wannan ƙur'ani kai tsaye ya zo daga wajen Allah am ya ƙulu naftarahu ko suna cewa an ƙirƙire shi ne to idan suna ganin an ƙirƙire shi ne ƙulfa'atu bi suratin mislihi ku kawo sura ɗaya irin na alkur'ani kuma wadda umanista ta'atun min lahi ko ku kira wanda duk za ku iya koma bayan Allah ku karanta masa suran kuma ya ce muku ta yi daidai da alkur'ani in kuntun su a yi conference na duniya mana su da suka kawo waɗannan suran suratul walaya na sayidina ali suka ce na qur'ani ne in sun isa su gayyato conference na duniya gaba ɗaya rikakkun masana larabci da balaga da nahu su zo su karanta wancan suratul walaya din nan su ji cewa za a yarda cewa irin qur'anin Allah ne in kuntum sadiqina Allah ce inda gaske suke su yi mana ba za su yi ba Allah ce to wa illan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafin su ji tsoron wuta kawai in ji Allah to Allah ubangiji ya samu dace amina rabbal alamin